ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهناك رأي رابع أقول رأي نقول أقدم من ذلك واللي يبغون تندقيوا والمعتزلة هم الذين لم يشتركوا في هذا الجمل wai a wannan ra'ayi na uku shine mutazilawa su ne wa'anda ba su yi tarayya a yakin jamal ba lokacin da aka yakin jamal tsakanin ainihin ali bin talib da kuma aisha da talha da zubair to a wannan lokaci mutazila su ne wanda suka ware suka ce ba za su shiga kowane bangare ba sun ware daga bangaren aliyu sun ware daga bangaren talha da zubair kuma zuwa nan fahimta din wani shaharu su yi fahim bi mawuƙaya ta ba su bayyana da takubansu ba a cikin waƙi a na sifin yaƙin sifin ma sun ƙiyar da su bayyana da takubar su wa haulai intazalu an ali radiyallahu anhu wa'annan sun ware sun nisanci ali bin abi talib وامتنعوا عن محاربته ومحاربة kuma sun iya da su yaƙi aliyu kuma su yaƙi wanda ke tare da shi da kuma yaƙi tare da shi sun iya da su yaƙe shi sun kuma sun iya da su yaƙi tare da shi sai aka samu da suna mu'tazila natijatan li aqidatin muayyana saboda sakamakon wata aqida ayyananna tatalakhasu fi annahum lam yasbinu ayyal fariqain kana sahiba haqqin wato wanda yana iya takaituwa za a iya talfizinsa akan cewa dalilin kiran mutazila shine su din nan lam yastabinu ayyal fariqain ba su gano wanne ne daga cikin bangarorin guda biyu wanne ne daga cikin bangarorin guda biyu zaman to bai gaskiya ba a cikin bangarorin guda biyu wane ne bai gaskiya ba su gano ba to tunda ba su gano ba bangaren Aisha bangaren Talha da Zubair da bangaren Ali bin Abi Talib bangaren Ali bin Abi Talib bangaren Muawiya wa yake da gaskiya ba su gano ba to bari su ware su koma gefe guda wai wannan koma su gefe guda shi yasa aka kira su mutazila a wannan kauli kenan na mu ma ala batil na shine ai a wai daga baya da bidiyan ta shigo daga baya bayan sun wara kuma sai bidiyan ta shigo daga baya eh waltamasul aya alkarima hmm. sai suka nemi aya mai daraja suka nemi ayan alkur'ani suka kafa hujja da shi taifatan min almu'minina qattatalu fa aslihu bainahum cewa idan bangare biyu daga cikin mu'minai suna yakan junan su ku yi sulhu tsakanin su an gani faka bangaren aliyu da bangaren muawiya ya kamata a yi sulhu ne ba wai a shiga yakin ba to wai wa'annan su ne mu'tazila a wannan kaulin malam ya arifu al a lokacin da ba san waye a zalimin ba ba iltazamu janibal ittizal sai suka lisanci janibin wayewa sun kasa kare waye mai gaskiya akwai shubha a cikin abu sai suka lisanci janibin ittizal ala musul daus wa hadal mazhab qawi waji wannan mazhaba yana da karfi kuma abun fuskanta ne law wasala ilaina bi isnadin saboda hujja da ya sadu gare mu da isnadi wanda hujja ke tsayuwa da shi hmm. inda an samu mai kyau kan wannan ne mai kyau a wannan fahim wannan magana ya fi dacewa da maganar murji'a murji'a su ne wanda suka nisanci bangarori guda biyu ba su shiga bangaren a bangaren ainihin aliyu ma da bangaren mu'awiya wayannan malaman tarihi sun furin jaya da shi akan murji'a ko murji'a min sahaba an gani wanda su ne ma'ana murji'a wannan ba irja'i na aqida ba irja'i na rashin shiga cikin fitina din eh mana shi kaifal wusuli ilai ne. dai ta yaya za a iya saduwa zuwa ga sanin isnadin wannan magana بسم الله الرحمن الرحيم فائدة أخرى مهمة وتفائدة دبا مهمية mufida da ɗalibin mai amfanar da ɗalibin ilimi ilam eh, ya akhi wa faqaka Allah ka sani ya kai dan uwana Allah ya datar da kai annahu la la budda laka la budda laka qabla kulli shay cewa lalle ba makawa a gare ka kafin komai tashkura ni'matan Allah alayk ka gode ma ni'iman Allah a gare ka ba bayan haka ka gode wa mutane ka gode da ni'imar da Allah ya baka na musulunci da lafiya da ilimi da kaza da kaza sannan bayan haka ka gode wa mutane akan abin da ka fa'idantu da su na ilimi mutane suka karantar da kai ilimi to ya kamata wayannan mutane kada ka manta da su ka gode musu nam wayin kalla ko da ilimin nan kaɗan ne ko da ka dan fa'idantu kaɗan da mutum kada ka manta da wannan fa'ida da ka fa'idantu da shi لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله دوم دوم ده بايا غودي ومتالي بزي فغودي والله با على الإمام الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي الله يمثل هما يأتي الحر مرة رأى وداب من رأى وداب الإتمة وانت ما liman afadahu shi da shi ne wanda ya kula da soyayya na hikima ya fa'idantu da hikima a wajen mutum sai ya kula da wannan soyayya an gane ku wanta maliman afada ku ko wanta maliman ku lafza sai ya danganta kanshi ga wanda ya fa'ilanci da lafazi guda an gane wannan ya danganta kanshi da wanda ya fa'ilanci da shi da lafazi guda daya ya fa'ilanci da harafi guda daya a wajen shi to wannan sai ya danganta kanshi wani malami na ne an gane yi an gane na fa'ilanci da wani saboda na fa'ilanci da shi malami na ne shi kamar yanzu dalibai nawa ne suke fa'idantuwa da malami daga bayan su kuma suna zage shi dalibai nawa suke fa'idantuwa da malami daga bayan suke ma ba su taɓa yin karatu wajen shi ba kada suna da yawa an gane wannan ku so da haka idan ka fa'idantu da mutum ko da harafi ɗaya ne to lalle ya kamata ya shiga cikin tarihin ka wani na fa'idantu da wani abu na ilimin shi kama yanzu aka ɗalibi ne yana da awon shi salafi ne amma kuma yana butulci ina ganin akwai daga cikin malamai in ba na manta ba wanda aka tambaye shi su wane ne malamanka sai ce daga cikin malamai na akwai ibn ba daga cikin malamai na akwai shankedi daga cikin malamai na akwai kaza sai ce daga cikinsu akwai wanda na yi karatu da shi gaba da gaba kuma daga cikinsu akwai wanda tambaya nake tura masa ya bani hamsa ina fa'idantuwa da iliminsa ta hanyar tambaya shi malami na ne ta hanyar tambayoyi da munakasha za mu tattauna wata matsala na ilimin in fa'idanci da iliminsa ina ba zan gane wannan sai na kuma mutumin da ya zauna a majalisin ka lokuta masu yawa ya yi karatu daga baya kuma sai ya bujirce to wannan ya kuce tunanin karatun shi zai albarka kuma daga baya ma yarsa mai zai yi ma sai dai ya tabin da fitar da kulli ya ɓata ka nan ya ɓata ka can ya yi ma a nan ya yi ma ƙazafi a can wajen ya kuke tunani karatun nashi zai albarka shi ma nan gaba zai karantar shi ma nan gaba yana tunani shi ma ya zama malami yaya zai yi tunani in an masa shi ma abin da ya yi ma wani an gane saboda wata manufa ta shi ta siyasa misali Allah shi kiyaye Isma'il isma'ali qawlihi rahimahullah ka saurara zuwa ga maganar imamu shafi Allah ya masa rahama wal tamali wal asadahu lafza ya danganta kanshi ga wanda ya fa'idantar da shi lafazi guda lafazi guda fa jama'a hmm. ina kuma wanda ya fa'idantar da kai da lafazza da kuma kuma ya ce wane ne zai yi wa kazafi in ba kai ba wane ne zai bata in ba kai ba misali hmm? idan misali ya zama jikan ka ne ka karantar da malamin shi ma misali ai wani ba ma jika ba ya zauna a majalisin ka ya yi karafi saboda wani harka na siyasa sai shiga wannan siyasa ya koma yana sukan ka bayan wannan bayan ma ya yi karatu a gaban ka kuma ya yi karatu a wajen jikan ka da yanzu akwai ɗalibin da mace ta karantar da shi akwai ɗaliba ta mace a wajen ta ya sauka jika ta shi kuma ya koma yanzu babu wanda yake wa sharri sai ni misali sannan bayan kuma ya zauna a majalisi na fa'idanci da karatu kaga na haife shi sannan kuma na yi jika da shi ko ba gaba ne kaga ya cancanta ta kowane bangare ya duba ta wani bangare ne mahaifan zama bangare ko jika na ne shi ya yi karatu a nan ya sauka a nan ya yi komai ɗaliba ta ce ta karantar da shi amma kuma yanzu babu wanda yake mai kwazafi da ƙarya sai ni misali an gani ko ba ce mutum Allah ya zama wallahi wannan ya ishe shi eh wani ya tara wani ya ce kana zuwa karatu wajen wani ya zaka dinga zuwa karatu wajen kuma ya haya kaza ya ce eh, ya shara da ƙarya ya abin da ya buɗe fito bakin zai faɗa kuma yana tsoron Allah na'am wa za yufidu ala anna man afadaka lafza wa huwa ustazu wannan yana fa'idantar da kai cewa lallai duk wanda ya fa'idantar da kai lafazi guda malamin ka ne shi abuka fi din mahaifinka ne a cikin addini kala muhammad bin wasi muhammad bin wasi ya ce ina ga mutsayan wa alaikum assalam ita na tambayar mutum yana ba da ilimi ka ba masha Allah ka fa'idanci da shi da ilimi ma na ka tambaye shi ya gaya maka wani abu نعم a wani ma karatu a gaban ka daga bayan sai ce tawadu ne na'am lumatu ما lumatu itiqad نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تشبيه الاشراط المشابه لله فيما يختص به إيه، شوف تشبيه تبتدى مشابه لله tabbatar da kamanceceniya da Allah fi ma su biyu a cikin abin da yake banta da Allah ɗin. min huquqin aw sifatin na haƙoƙi ya kamanta kansa da Allah cikin abin da ya shafa haƙoƙin Allah kamar sanin gaibi yayi da awan shi ma ya san gaibi kamar yadda Allah ya san gaibi ko wasu siffofi an gani yace irin yadda Allah ke da ilimi shi ma ka yake da shi irin yadda Allah yake ji shi ma ka yake ji daidai da na Allah wa huwa kufurin wannan kafirci ne لأنه domin yana daga cikin shirka da Allah wa tadammanu naqsu fi haqqillah kuma ya kunshi naqsu a cikin haƙƙin Allah ta'ala haisu shabahu bil makhluq an ta inda ya kamanta shi da makhluq an ya kamanta Allah da wani halitta na kafashe wa tamthil isbatu mumasil lillah shi kuma tamthil shine tabbatar da kamanceceniya ga Allah bima yahtassu bihi min huquqin aw sifat dangane da abin da yake banta da shi na haƙoƙi ko sifofi shi kafirci ne wannan لأنه من الشرك بالله دومن لله yana daga cikin shirka da Allah da kuma ƙaryatawa ga maganar Allah subhanahu wataala babu wani abu misalin Allah wato dammanu naqs fi haqqi Allah haisu kuma yana kurkan naqasu ga haƙƙin Allah haisu masalahu bil makhluq annaqis ta inda ya misalta Allah da mahaluki na kasashe والفرق بين التمثيل والتشبيه بمبنشي كان تمثيل لتشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة شي تمثيل yana hukunta kankan kan alhalin an ce wani ya yi tamfili ya daidaita wani halitta da Allah an gane ya nuna da halittar da Allah duk dai ne an gane misali mutumin da ya ce ana man ahawa wa man ahawa ana ni wanda nike so ne wanda nike so ma ni ne yana nufin ni Allah ne Allah ma ni ne ana samun wannan da yawa wajen malaman sufaye yan hakika sai mutum ya zo ya daidaita kanshi da Allah ta'ala an gane wannan ku to wannan kafirci ne kai tsaye eh, shi kuma tajbi tajbi kuma ba ta kowane bangare ba tajbi ka kamanta shi akan wani sifa ba duka ba ta wani bangare kun yi kama ta wani bangare kuma ya fi ka الله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم من أصول أهل السنة آه، التصديق بكرامات الأولياء لقد شو أصولنا أهل السنة أقول كتكة كرام وليي أقول كيدتي وليي سنة كرامة وما يجري الله على أيديهم وما يجري الله على أيديهم من خوارج من خوارج العادات da abin ده Allah ke gudanarwa a ta hannayensu na abubuwa masu keta al'ada kuma ce khawariqul العادات abubuwan da ke keta al'ada kamar yaya misali a ce yanzu makiya su zo su kewaye ainihin gidan wani malamin sunna suna so su kashe shi malamin na cikin gidan amma su fasa gidan su shigo ba su gan shi ba na ba gani Allah ta'ala ya ɓoye kayansa su ta dubawa su ta dubawa suna son su gan shi ba su gan shi ba wannan Allah ne ya ɓoye shi malamin kanshi yana ɗar ɗar ɗar ɗar amma sai Allah ya ɓoye shi an wannan karama ne an gane wani ku kamar abin da ya faru tsakanin manzan Allah da abubakar radiyallahu anhu manzan Allah ya yi hijira manzo Allah ya kama hanyar yin hijira ya shiga cikin kogo sun shiga kogo sun boye shi da abubakar sai ga kafirai sun zo suka tsaya a wajen kogon sun bi sawu manzo Allah da abubakar da suka bi sawu sun ka zo daidai da wajen kogon suka tsaya suna kallon kogon abubakar zai ga sun tsaya suna kallo sai ya fashe da kuka shi ya rasu lallah lau an na ahadahum nazara ta ta da mai ila absarana ya rasu da ce ɗayansu ya duba ƙarƙashin diddigensa da ya gan mu hankalin shi ya tashi sai annabi ya ce ya ababakar ma zannuka bi isnail allahu salisu kuma ya kai abubakar me kake zato ga mutane biyu wanda allah ne na uku to sai allah ta'ala ya ba su kariya ya zama to kafiran sun gama dubawa allah bai sa sun gansu ba kaga wannan wani irin kariya ne na allah wanda wani mawaki ke cewa wuƙayatun layi, agnat an mu za a fata ad-duru'i wa an ali min al ya ce kariyan Allah ne wanda ya wadatar daga ninkin ba ninkin na sulke da kuma maɗaukaki daga cikin ainihin bene A gani wannan ba wai ka hau wani bene bane ka samu kariya ko kuma an samu security masu manya-manyan makamai suka kare ka ko kariya ne daga Allah an gane wannan ko to kaga wannan mu'jiza ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karama ne ga Abubakar wannan abin ya saba ma al'ada a ce ga mutane suna kallon ka a ba su ba sannan yana daga cikin kawari al'ada ya zama abincin da ake ci a lokacin abincin da ba a samun shi a lokacin kuma a kana cin wannan abincin yanzu wani abinci ne ba a samu yanzu a halin da yanzu wani irin kayan marmari ne wani irin abu ne yanzu ba a samu yin gyaɗa to sai ga mutum yana cin gawasa ko yana cin wani yin gyaɗa alhali yanzu ba a riga an girma gidan balle a samu danyi sai ga mutum yana mu'amala da yin gyaɗa na masara ko ga mutum na cin danyen masara yana gasawa akwai masara yanzu babu na ana samun masara ɗan yanzu ana samun na gidan gona ku ina san abin da yake ittifaqan ba a samu shi ne yanzu sai nan gaba za a samu ɗanyen wake ko ita wani na akwai a takaice dai tun da kun kasa kawo ko faru na'am eh. na'am shi faru ana samun shi ne lokacin damuna kawai to babu shi yanzu ne to sai ka ga mutum kuma kullum sai ka gashi da abu kuma yana jira ba wai yana fita waje ne, ba za ka je ka ce ma ila ba ya ya samu a wani waje inda ake noman rani ko wani abu kamar maryam alaihi salam an gane ku duk sanda kullama da kala alaiha zakariyar mihrab waje da inda harinsa duk sanda zakariya ya shiga cikin mihrab ya shiga cikin masallacin baitul maqdis inda maryam take zaune inda yake bance mata sai ga tana cin wani nau'i na abinci shi ba sai mamaki ya san ba a samu wannan abincin ala ya maryam an nalake haza ya ke maryam sai a cika samu wannan abincin qalat huwa min indillah yace ai wannan abincin daga wajen Allah ne Allah ne ya bani inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab lalle Allah yana azurta wanda ya zo ba tare da hisabi ba kaga wannan ga Maryam karama ne abu ne wanda ya saba ma al'ada ana kiran wannan khawariqul ada kama abin da ya faru ga Usaid bin Hudayr da shi da ainihin abokinsa sun je karatu wajen manzo sallallahu alaihi wasallam da suka je karatu sun dawo daga majalisun manzan Allah gare ya riga yayi akwai duhu to suna cikin tafiya cikin duhu ba sa ganin hanya kawai sai Allah ya hore musu wani haske a hannun dama a hannun dama na Hudayl da shi ma hannun dama na ɗayan sai zama kamar tocila kawai sai kawai ga tocila hannun suna ta tafiya suna ganin haske har zuwa gida lokacin da suka rabu sai ɗaya hasken sai ya bi wannan ɗaya haske ya bi wannan har gida ya raka su suna shiga gida sai an sai ya mutu kaga wannan karama ne ga wayannan bayan Allah to akwai sanda abubakar ya yi baki da abubakar ya yi baki ya zo ya ce a dafa abinci a ba baki aka dafa abinci wayannan baki suka ci cin abincin ka ce tana jira lalle sai mai gida ya dawo wato yaron abubakar ya ce baba na fa zai yi fushi ya ce kafin ya dawo daga majalisi lalle lalle ku ci wannan abincin ya ce wala su ba su ya za su ci abinci alhali shi ne gidan baya nan to a lokacin da abubakar ya dawo ya ga alamar cewa ya ce bakin nan an ba su abinci yana jin baban shi ya yi sallama ya shigo gida yaron ya ɓoye azraman ya sauri ya ɓoye so ya san baban zai kace kace da shi yana zuwa ya ce ya ce kun ci abinci ka ce ba abinci ba ina wane yake ina wannan wawan yake abubakar ya ci haushi ya gunsar aina an yana so bai kashe kasha ya shiga ya ɓoye shi ne mamata ce suna abin da yake faruwa bakin ne an yi an yi ci abinci sun ci ce to me yasa ba ci abincin ba ya ji haushi ya tseren tsaye ba zai ci abincin ba daga baya suka je roƙe suka ce wala ne sun su ne kaza kaza kaza sai ya yadda zai ci abincin ya yi kafara an ce wallahi duk sanda aka ci abinci zai tuhu duk sanda aka gutsuru wani abu sai wani abu ya tuhu haka aka yi ta cin abincin ana cin abincin abincin na tuhuwa ana cin abincin abincin na tuhuwa na bai ka yi tsarewa duk aka ci abinci aka koshi abincin ya dawo yadda yake na batan gane kagan wannan zai falla a guje ne yaki abincin da ake ganin kawon ba zai isa ba gashi an ci an ci an ci an ci kullum sai tubo yi to wannan ka zan ka duba a bangaren abubakar karama ne ga ashabul kaf ashabul Kaf lokacin da sarki da kayanus ya nemi su zo su bauta wa gunki ka ce ba za su bauta wa kowa ba sai Allah innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim iz qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idhan shafata ko suka nuna sarki yace su zo su bauta su ce su gaskiya ba ta bauta kowa ba sai Allah sarkin ya zo ya neme su sarki yana neman su a kamo su ya kashe su suka gudu suka ɓoye da zo da kandukansu su da karansu suka shige cikin wani kogo da suka shiga cikin wannan kogo suka koye sai Allah ya sa musu dogon bacci haka suka zauna cikin wannan kogo shekara ɗari uku walabi zo fi kabihim talata mai a sirina wa sadu tis'a sun zauna a cikin kogon shekara ɗari uku kai ƙara ma da tara an gane wannan ku sun zauna a cikin kogon nan suna ta bacci ba ci ba sha haka suke kusa kwanta suka yi bacci kuma da Allah ya tayar da su sai suka tashi suna samari kuma yadda su haka suke da su ba shekara ɗari uku kana bacci ba ci ba sha kuma ba shan ruwa ma ɗan adam bai rayuwa ba ruwa kama haka suka rayu a cikin wannan wajen cikin wannan kogo shekara ɗari uku suka tashi suka suna farka daga bacci suka ɗauka cewa irin sun kwanta ne awa ɗaya kun sashen awa suna cewa wannan wannan baccin da muka yi kamar da bintu suka ce labisna yawman aw ba'da yawm mun kwanta kwana ɗaya da kowane sashen ne suna a ƙarshe kai don ma mu raba gadama kawai abin da za mu yi ga kuɗi zai ka siyo mana abinci to wannan kuɗin ya riga ya expire tun shekara ɗari uku da ya wuce suka zo wannan na kallon a ba mu abinci wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan a ba ku me da wani kuɗin ina ba ta gano to wannan kuɗin ya riga ya expire tun tuni sai da ba aka rasa wane ne ma zai gano tushen kudin aka samu wani tsohon tsohon tsohon ya ce kakannin kakannin ma ya taba jin labarin wannan kudin ya taba jin labarin ma ko wani sarki da ɗayanu amma lokaci ya yi daɗe mutanen sun ma ta mutanen garin ma an manta da labarin wannan kafirin kaga wannan karama ne ko akwai karama kala kala kala kala akwai akwai sahabin da kafirai suka fi shi a guje za su kama shi suna gudu yana gudu kawai ya ga zai kamu kawai zai fada cikin ruwa sai ruwan nan ya zama kamar dutse ya taka ya wuce kafaran za su shiga sai ruwan ya dawo yadda yake sai sauri suka ja baya ta wani jin menene karama Allah to ibn tabiya ya yi likafi a suna al-furqan bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shayatin an gane bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaytanu ya kawo tarihin sahabbai sahabbai sahabbai sannan kuma tarihin tabi'ai tabi'ai tabi'ai da tabi'ai tabi'i ya ce abubuwan da aka samu na karama zamanin tabi'ai tabi'ai tabi'i ya fi na tabi'ai wanda aka samu zamanin tabi'ai ya fi na sahabbai saboda gwargwadon yadda ake samun kafirai masu inkari gwargwadon yadda Allah yake ƙara ƙarfin karama ga bayan Allah an gani amma mafi girma daga cikin karaman fushi ne ba al'iman wa taqwa ya zama to zamani ya lalace kafirci yi yawa biri a yi yawa ka tsaya kyam da daɗi ba daɗi a kan ka na salafiya babu karaman da fi wannan mutum ya tabbata bayan mutane sun gurɓata bayan mutane sun lalace ka tsaya babu babu gudu ba ja da baya to wannan babu karama da ya fi imani da tsoron Allah domin duk wannan abin da na faɗa da gani nan ana iya samun waliyin shedan yana da shi waliyin shedan zai iya zuwa yanzu kaga yayi wasu mangaru ya kaza ya kaza ya maza ya kaza ya kada kaza gam gam gam yana gama aka kaga daga abinci ya zo yana mu'amala ne da aljanu yanzu da ake wa'alan kuɗi kana son sabon kuɗi shi kana son sabon kuɗi za ka yi imani da ni kawai zai yi haka ne kawai ya wasu mangaru kawai zai na nawa kake so miliyan goma to gashi na baka kyauta kuma yana zaune a waje ne mai motsa ba aljanu ne suka je central bank suka fato mai kuɗi aljanu zai tura central bank su kwaso kuɗin da yake so su kawo ma an gani kaga irin wannan abin da ya faru ga waliyin Allah waliyin shedan na iya waliyin shedan na iya tashi sama waliyin shedan na iya rabuwa biyu ka ganshi a nan Najeriya yana karantarwa a majalisin shi yana shedanci yana kuma tawafi a Ka'aba wani ya ce yanzu muke tawafi ko ne ma waya muna tare da malam wani yanzu a umra kace in maka shi na karantar da mu wani wanda bai san abin da yake yanzu ce kai wannan malamin malamin Allah ne billahi allazi wa inna bai gaban suke an gane shi sa ahlus sunna ba sa firgita dan kai wannan dan kana irin wannan abun mamakin an gane ko farko za su fara duba wai wannan bai ƙidan shi wannan menene manhajin a ce kai kasu gumin boka ne kasar biri a ne to wannan ya nuna menene istidraji ne Ciwon ragon layya ne an fahimci wani ko tasiri ne na shaidanu wani in ya jage da sabon Allah to haka nan Allah zai wato zai samu biyan bukata saboda Allah ya ji daɗin kama shi an gani wannan ma na su ma zuci rubi fatana alaihim abwaba kulli shay a yayin da suka manta da abin da aka yi musu wa'azi da shi suka kafirce ma Allah in Allah ya ga dama sai ya bude musu kofar komai duk abin da suke su samu kuma Allah ya musu Allah ya ba su wani irin karama amma na shedan ne hatta idza farihu bima utu har sai sun yi farin ciki da abin da aka ba su akaznahum baktatan sai mu kama su a afke fa idza hum mublisun sai ga sun kasa magana nan wannan ko yanzu da jajin ya zo me zai yi inda jajin zai ce sama ta yi ruwa kuma ga an yi ruwa in kana rutuwa da karama yaya kai tsaye za ka fi jal a matsayin shi ne babban malaminka kakanka da ya rasu in ka ce mai in kana da gaskiya ka tayar min da kakana zai tayar da kakan ku gane wani ku zai ce tsirrai su tsoro kuma su ci tsoro ba lokacin tsoro su ba akwai wani bawan Allah Ta salafi da ya rayu zamanin dajjal manzo Allah ya ba mu labarin shi zai rayu zamanin dajjal dajjal din yana wannan abu mamakin kace yanzu ma na shaida cewa kai dajjal ne dajjal ya kama shi ya yanka shi an gani ya dawo da shi ya ce to wallahi yanzu na ƙara gamsuwa cewa kai shi kai dajjal ne kai kafiri ne makiyin Allah kun gani ashe wannan wai na abubuwan da kaga ana yi na ban mamaki ba su bane azalin karama wannan kaɗan ne me babban karama ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun eh, waliyan Allah babu tsoro a gare su a nan duniya sannan ba sa bakin ciki a lahira su wane ne su allazina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani kuma sun kasance suna jin tsoron Allah kaga sai Allah ya ambaci babban abin da ake bukata ga waliyi ko da baka aikata wannan abin mamakin amma kana da imani da takwa to kafi wannan bai aikata abin mamaki ba shi da imani ba shi da takwa Ko ban zuwa ko to saboda haka bai san ƙarin bayani akan karama ya duba riyadu salihin imam nawawi ya kawo hadisai da dama dangane da karamatul auliya sannan ibn timiya yayi magana ashe ahlus sunna salafiyun ba sa inkarin karamatul auliya sun yarda da shi amma su inda gizo ke saka suna cewa akwai waliyan Allah akwai na shekaru waliyan Allah karamunsu daga Allah ne ana gane su ne da imaninsu da akidansu waliyan shekaru ba karamunsu na shekaru ne ana kiran wannan istidraji an gane mutum na ƙara ɓacewa yana ƙara nisantar Allah yana ƙara samun wannan karama din na shekaru wani ya taɓa bamu labarin wani malami wani babban malami a garin su babban malami ne a garin su ce baban shi ya yi limanci kuma ba a sauraron kowa sai baban shi kaɗai ne malamin da ake sauraro kuma duk abin da baban ke so yana samu to bayan baban ya rasu sai dan yana so ya yi limanci wai kawai sai dan ya ji wani murya sai aka gaya min cewa babanka ya samu wannan mukami ne na daraja da kwarjini saboda ya mana biyayya ni ne wani shedan ne ya gami shi ne kaza shi ne kaza in kana so ka samu abin da babanka ya samu sai ka mun biyayya farko ba za ka ringa wankan janaba ba ba wankan janaba babu alwala haka za ka zo ka yi sallah kuma za ka yi sallah za ka sa babban riga babbar riga za ka san kasa babbar riga za ka kama kasa hannu a kirji ne ya tura hannu ne cikin zakare shi haka yake sallah wannan bawon Allah ya ce ba zai ce to la'in in baka yi biyayya ba da za ka samu zarar da baban ka ya samu ba haka wannan bawon Allah ya yi biyayya gare shi da abin da yake so yana ta samu daga baya ce gaskiya shi wannan abin ya ishe shi ya za yana musulmi limani. ainihin mamu su shiga aljanna shi ya shiga wuta ba zai yi ba shi da shi ya tawaye da ya tawaye sai aka fashi da limanci amma duk abin da yake so baya samu ina ba ta gari wannan Allahu a'lam bi sihhati almuhim dai mutan wani lokaci mutum yakan zo dan tsaban tsafi da tsaban bautan shi dan zai ga yana samu abin da yake so to wannan ko bayan nuna yana kan gaskiya bane akwai waliyan Allah akwai na shedan innahu muttakazu shayatin awliya'a min duni min duni Allah wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a lalle sun riki shedanu masoyansu su waliyan shedanu ne awliya'u ushaytan a gane ko faqatilu awliya'a ash-shaytan inna kaida ash kana da'ifa na'am bai da na'am wa alaikum salam Eh. ya ce a tafi gida eh. Eh, tafiyan wannan yana faruwa tasiri ne na shedanu yana da wani shedan wanda yake mai hidima da aka bincika wannan mai daurin Allah kaɗai san kafircin da yake yi an gane wannan ko ba za mu iya cewa babu waliyin Allah wanda zai samu wannan karaman ba amma mafi ka duba mai daurin za ga matsafi ne dan bili'a ne boka ne shi ba shi da wani alaƙa da sunna ko ga aƙida mai kyau a shi kaga mutum ba shi da alaƙa da sunna ko aƙida mai kyau ga yana yin wannan kawai dan bili'a ne kawai shi ɗanu ne ba waliyin Allah ne waliyin ɗan ne Allahu a'lam na'am wa kudura wa ta'til yawa da kuma nau'i nau'i na kudura za ga wani Allah ya bashi wani iko akan wani abu wanda bai ba sauran mutane ba yanzu shekul islam ibn taymiya an gani in kaga shekarun da yayi a duniya da littattafan da ya wallafa da ikon da Allah ya bashi yayi talibi ko kowane fanni na addini yayi rubutu a kai kuma ana nan ana amfani da littattafan ibn taymiya irin tasirin da ibn tabiya yayi ba na tsammana ko wani malamin da yi irin nashi ko ba za ka littafin akida ba zai cika ba ba tare da an ce kala shehu da islam ibn tabiya wallafan littafin hadisi ba zai cika ba ko littafin tafsiri ko littafin fiqh ko littafin nahwu ko suka ka ibn tabiya ciki Allah ya baki wani irin iko na talifi a lokacin babu kwamfuta babu kaza babu kaza amma ka duba dubu fatawa mujalladi nawa ne littafin minhajin suna mujalladi nawa ne littattafan da ya wallafa kowane fanni sai da ya yi rubutu a kan shi kuma sai ka yi mamaki shekaru nawa ne ya yi a duniya da zai nan littattafai sun fi ɗaruruwan littattafai ko littattafai manya-manyan mujalladai ba eh? to ka gani yanzu imamun nawawi shekaran shi arba'in da wani abu ya bar duniya amma mu yanzu gashi nan jikokin jikokin shi ne ka duba littafan da ya wallafa suna nan suna ta yawo a cikin duniya littafin shi arba'una hadis riyadu salihin azkar majmu al kitabu al-majmu littafin kaza littafin kaza sharhun muslim sharhun muslim wanda a cikin sharhi na muslim babu wanda ya kashi kyau ka duba littafin littafan da wannan bawan Allah ya wallafa amma kusan in kana duba dabaka na shafi'iyya yana da cikin tabaka na kololuwa daga cikin ɗalibai shafi'awa malaman shafi'iya amma shekarar shi arba'in da yan kai a duniya to wai rubutun da yake yi kwana nawa yake yi wanda balita littafi eh kwana nawa yake yi to Allah yakan ba mutane irin wannan tasirin kaga mutum shekarun shi kaɗan Allah ya mishi albarka mai yawa an gane irin wannan nau'i nau'i na tasiri kuma daga cikin tasiri kaga mutum ya yi magana kawai Allah ya amsa kaga mutane sun amsa sai ga kawai magana ka daya wani zai daɗe yana surutu in ka yi magana sau ɗaya kawai shi malam ya ce ko zai ga magana ya yi tasiri ko magana ba wai takalidi suka yi ba magana ka gaskiya ne yanzu zamanin malaman gumi da shi da wani malami da suke ta bugawa malamin na da surutu shi magana ɗaya zai faɗa shi jama'a wa gada dariƙa ta ku yi hankali da ita kun gane an gama malamin zai yi zai wata ɗaya na rabi kawai maganin da ya faɗa wa gada dariƙa akwai shedanci a cikin ta ku yi hankali da ita ba shi da bakin magana wala an ka saurari karatun shi magana ɗaya biyu kun gane an gama amma tasirin da bana kamar akwai malamin da ya tasiri har yanzu kamar shi malamin gumi Allah wannan makarama ne a zamanin shi duk wasu malamai masu baki zai kai shiru da shi kadai zamanin shi akwai malamai ko malamin sunna amma babu malamin da aka yi tasiri ya zama to shi ake sauraron ba sai malam kawai sai zama to kowa ya zama kamar ɗalibin waye malam sai da malam ya rasu sai ga ɗalibai sun fara bayyana sai da malamai malam wani malam wani malam wani malam wani da ana cewa ai ga malam Jafar duk malam zai da ya rasu Dr. Ahmad Bamba sai da malam ya rasu suna nan ba suna karantarwa ma wala ba mai maganar su amma malam na rasuwa sai gashi sun malamai albanin za a iya wane ne suna ana malamai na ba gani to kai ka baka ce a wannan zamanin shi kadai ne kawai malamin sunna tasiri kenan ta wani karama ne ga malamai amma malam wani kawai ake ci shi ko mai hasada sai ita wahala hmm. wanda da ya san wannan tasiri ba wai wani abu bane Allah ne kawai dauki tasiri ya ba wannan bawan Allah kawai ka hakura in kaga malami yayi tasiri kawai kai dai malamin da kaga ba a je ka ci gaba da abunka in dai kai dan Allah shikenan ba ruwanka da wancan ko kai hasada ba za ka kwace mai wannan abun ba Allah ne ke bada tasiri in Allah ya riga ya ba mutum kai hakuri kawai ka ci gaba da harkanka ka danna zuciyarka kai ma ka roki Allah ya baka ina fatan gane wannan to irin wannan tasiri Allah ya kan ba mutane irin shi shine nau'i nau'i na tasiri da mutum zai yi yayi magana aka ga magana yayi tasiri ana ta maimaita magana kuma a amshi magana wal an salafil umma da abubuwan da aka ruwaito daga magabata akwai abubuwan da aka ruwaito na karama da yawa daga magabatan al'umma suratul kahf wa a cikin suratul kahf da wani ai mun da tarihi ku? sadar hadhihi al-umma min as-sahaba eh, da kuma abinda aka ruwaito daga farkon wannan al'umma na sahabbai da tabi'ai irin na karama kawai ku duba littafin al na ibn taymiya ya wadatar da ku irin firq al-umma da sauran kungiyoyin al'umma hiya mawjuda fiha ila yawm al-qiyama karaman akwai ta akwai karama cikin al'umma annabi har tashin kiyama akwai ba ba janye ba inkarin karama na waliyai akida ne na mutazila ba a aqidan ahlus ba ne ahlus sunna ba sa inkarin karamu amma suna inkarin karamun waliyan shedanu ba su yadda da shi ba eh insha lokaci a kowane lokaci a kowane tsanya akwai bawon Allah da da Allah ke tada guda ɗaya ke kowane ƙarni akwai bawon Allah da Allah zai ba shi tasiri kuma ga yana faɗin magana an magana na tasiri cikin al'umma eh. wa alaikum salam a da ba zuwa ah, za ka yi roƙon Allah Allah ya baka tasiri ma fiye da na wani wannan ba matsala bane kada ka yi hasadan abin da Allah ya ba wani kada ka zo kana kwashe masa kafa kana kokarin ka bata shi ala abin da Allah ya bashi Allah ya bashi kai ma ka nemi naka an gani Allah ya bani ilimi irin na wani domin ni ma in yada karatu irin na wani Allah ya bani tasiri irin na wani domin an samu amsuwa cikin al'umma ba kai addu'a na bawa ja'alni lil muttaqina imama ya Allah ka sanya ni in zamanto imam ga masu tsoron Allah Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullah. A kamar da aka bayani jiya yau insha Allah rana ce da za a yi gidauniya na tafsir. Kuma ga shi da yanayin da ake ciki, to haka za mu daure a yi kokari a dage a bada fi sabilillah. Lalle sadaka yana daga cikin abubuwan da yake goge musibu yana daga cikin abubuwan da yake kau da musibu yake taimakon al'umma sosai saboda haka da Allah yan uwa yi kokari da babu da a yi kokari dai a ba da fi sabilin lahi wannan tafsirin kamar yadda aka daɗe yana bayani lalle mu ne zai muke iya kokarin mu fara wani motsi akan abin motsin mu shine zai sa sai a samu damar wani su kuma su sai su ɗaura abin ya tafi yadda ya kamata saboda haka kare mai kasa a gwiwa an san yanayin a yanda ake ciki din haka dai ake rayuwa to a taimaka a ba da gudunmawa yadda ya kamata muna fatan yan uwa za su ba da gudunmawa yadda ya kamata wanda kuma za su transfer za a faɗa akawun ɗan tafsiri ɗin idan mun gama zagayawa sai su tura da Allah.